daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya sauraron ma a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa akan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Hauwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. inda a yau uku ga watan janairu na shekarar da 2024 za mu yi waiwayen batun kalubalen ilimin firamare musamman a yankunan karkara da mahimmancin sa kayan makaranta ga yara 'yan makaranta. Haka yake masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda muka ambata a yau shirin zai waiwayi irin dimbin kalubale da ilimin firamare ke fuskanta a makarantun gwamnati da ke yankunan karkara da ya hada da yanayin karatun malamai kayan karatun da dai sauransu da dama har ma da batun sanya kayan makaranta wato yunifan kenan sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba yanzu zan ja gefe in barku da wakilin ma'akanan a kanan daban Najeriya wato Mahmud Ibrahim Kwari inda ya ji ta bakin masana akan kalubalen karatun firamare a yankunan karkarar inda ya tattauna da Dr. Musa Sufi da Kwamnadi Haya Shu'aibu Ungugu inda ya fara da tambaya ɗaya daga cikin sukan irin kalubalen da ilimin ke fuskanta. Shi babban kalubale yana da yawa a makarantun da suke da kara musamman kamar firamare. amma dai mafi muni a cikin cikinsu kusan muna iya kallon sa da yadda ba a iya saka masu kansu yawancin mutanen karkarar su fahimci mahimmancin ilimin da za su zama sun zage dan tsaye su ma wurin tabbatar da cewa yaran nan suna zuwa makarantar da kuma tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su zo su kula da makarantar suna zuwa ba wanda kuma shi ya hada da ya samar da damar da wasu makarantun da malaman da ya kamata masu zo duk da su ma dama sun yi karanci ba su zuwa so ba a bibiya a tabbatar an je wurin nan sannan da ma malaman suke da karancin yawanci su kuma ba kwararru ba ne yawanci dama wani kawai wani ne saboda ya samu dama ta siyasa da aka zo ana nema kawai aka ba bada da mutane so zuwan nasu da kuma zuwan su wurin ilimin yawanci ba yinsa suke da wannan ba akwai kalubale na tsaro da ke faruwa irin waɗannan yankuna na karkara watakila tsakanin gari tsakanin gari da gari akwai gonaki ko wani yanayi da yakan samu har akan samu abubuwa na yi wa yara ƙanana fyaɗe musamman mata da mazan ma kuma a samu kwaci wani sa'in ma har da kisa sannan akwai batu na su kansu kamar yadda na ce rashin samun kungiyoyi da suke shigowa wannan su ba da gudunmawa na ce kungiyoyi na nufin ko da a garuruwan ne kasance wasu na zuwa suna kama a ce volunteers so rashin waɗannan volunteers ɗin da za su zo masu baya sa aikin kai su zo su rika ba da gudunmawa a wannan fanni na ilimi shi ma wannan wani babban kalubale ne amma kuma babban kalubalen shi ne kamar yadda muka fahimci cewa kamar watakila ko dai mu ce gwamnati tana sana ta bari ko mu ce waɗanda ya kamata sanar da gwamnati bayanan yanayin da gaske a kawar da siyasa gefe to watakila su ne ba sa yi ko kuma a gwamnatin tana iya eh, kau da kai a ba saboda ka kallo tsare-tsare na gwamnati da ake ba wasu bangare na ilimi mahimmanci fiye da waɗannan da suke su ne masu fi mahimmanci <clears throat> yana na maka cewa kenan ita kanta gwamnatin akwai kalubalen ta wurin sanin cewa wannan bangare ah, yana da mahimmanci. Mm. to comrade ya aibin me za ka kara na bangaren kalubalen ilimi ga yaran da suke zauna a yankunan karkara a najeriya musamman najeriya ta arewa to eh, maganar gaskiya abin da ya haifar da wannan shine tsarin da aka samar na farko ga harkar ilimi misali waɗanda suke jagorancin al'ummomin nan duk sun ci gajiyar irin abubuwan da aka samu a kan harkar ilimi a tsohuwar najeriya musamman tsohuwar najeriya ta arewa kafin zuwan demokaradiyya wace ce tsohuwar najeriya ta arewa ta lokacin sardauna har lokacin da aka samu har lokacin gawan har ya kawo lokacin martala har ya kawo lokacin obasanjo mika mulki hannun farar hula to daga nan aka fara samun mika mulki na farko ke mika mulki na farko eh, eh, daga jamhuriya ta biyu jamhuriya ta biyu tana karewa aka fara samun matsalar aka fara samun matsalar ilimi domin har ƙarshen jamhuriya ta biyu za ka ga babu wanda ke da daraja fiye da malamin makaranta domin duk makarantar da ka je a lokacin daga firamare har sakandare in ka ga mai sabon babur a da malamin makaranta ne mm. in ka ga mai sabuwar mota malamin makaranta ne in ka ga mai sa kaya mai kyau malamin makaranta ne akwai tsari akwai girmamawa akwai mutuntawa hujja guda ɗaya shine waɗanda suke da alhaki gudanar da wannan harkar su aka ba bayan da za a ɗauke ka ko da a da a ma'aikatar ilimi ba za a dau wanda ba shi da background education a bashi permanent secretary a ma'aikatar ilimi yanzu kana iya daukan kowa a bashi ko ka koyar ko ka education ko ba kai ba za a ka ɗauki ka sannan duk daraktocin da ke ma'aikatan ilimi suna da alaka da harkar da ta shafi koyarwa. Wato ko dai tsofaffin malaman makaranta ne. Ko tsofaffin malaman makaranta ne ko kuma tsofaffin ma'aikata na harkar ilimi. a taƙaice dai suna da masaniya suna da ruwa da tsaki akan abin da ya shafi harkar ilimi sannan kuma daga baya sai wani tunani ya fara zuwa mutane ba tare da la'akari da yadda kasan nan take ba shine na fito da wannan 6334 system of education din nan wanda ya ruguza harkar ilimi gaba daya wai ka yi ajiye ma'ana kai shi kai shekara shida a primary shida a secondary shida a secondary uh, ah. huda jami'a huda jami'a wanda da ƙarshe shi ya kauda teacher training college to kai da ruguza teacher training college ttc hmm. teachers, colleges nan da aka yi hmm. wanda tun kana gama primary ka san cewar kai kana kammala primary za a zaɓi wanda ya cancanta tafi eh, makarantar secondary ko makarantar teacher training college bisa ga yadda suke da girmansu da tsarinsu da nutsuwarsu da kowa kowa an san inda za a tura shi daga interview hmm. bayan mutum ya kuma interest ya zo interview daga nan za a wawware tun daga aji ɗaya na secondary school ka san kai malamin makaranta ne saboda haka ka san daga wannan tarbiyyar ta koyo da koyarwa za ka tashi domin za ka fara kana teachers training college kana shiga form 3 za ka tafi wani abu da ake cira teaching observation aikin ka ke za a tura ka wata makaranta ka je aikin ka je ka shiga ajin ka zauna ka ga yadda malamai suke koyarwa a shekara ta uku kai sigar koyarwa za ka nagarta kai abin da za ka kalla kenan zama kawai za ka yi aji gaba daya tsawon wata uku bayan ka zo eh, shekara ta hudu kana fomfo za ka shiga daga nan kuma za ka fara shiga za ka je a ƙarshen shekara ta hudu za ka tafi wani abu da ake cira teaching practice na farko wanda kuma nan ne za a baka aji na ƙanamin aji na aji ɗaya aji biyu ko aji uku ka je ka koyar bayan ka gama ka shiga aji biyar ajin ƙarshe za ka tafi teaching practice na ƙarshe wanda shine kuma in ka je nan za a iya baka aji hudu aji biyar aji shida aji aji bakwai na firamare to kaga daga nan ka goge to amma yanzu za ka zo ka yi shekara uku eh, eh, nce a shekara uku na nce kusan gaba daya da fi ɗaya ko biyu za ka yi dan ticin ɗinka ba saboda kuma duk lokacinka wasu theories ake gaya ma labarurka ake gaya ma kuma labarurkan misali mutum ɗari biyar ne ya aji da ake gaya musu labarin da wanda zai ɗauka da wanda bai ɗauka ba da wanda ke wani tunani da wanda haka ne za ka ga mutum ya gama teachers college amma hakikanin koyarwar ma bai san yadda ake yin ta ba. Wai da ka yi maganar rashin malamai shi ma da ka sufi yi maganar rashin malaman nan. Wai rashin malaman ne adadinsu misali a ce kaman uh, zauren nan a ce aji ne ana buƙatar malamai guda biyu kuma sai ya zama ko guda uku sai ya zama malami ɗaya ne ko kuma a'a ana da malaman ne amma ba su kai nagartar malamai ba. Babu wanda duk akwai. na farko babu malaman masu yawa sannan na biyu malaman ba su da nagarta sannan na uku hatta yawan ɗaliban da ya kamata kowane malami ya ɗauka abin ya fi shaka a nan muryar amurka aka taba kawo rahoto a wata makaranta a karamar hukumar ungugu aji ɗaya class 2b yara 400 ne da hamsin to aljani ne malami zai koyar da yara ƙananan yara fa aji biyu 'yan aji biyu mutum 450 a murya amurka aka yi wannan rahoton a nan a karamar kuma a gayawa ba a rimin kebe ko eh, rimin kebe primary school eh. to kaga yanzu wannan wani malami ne zai iya koyar da su babu kuma malami ɗaya ne aji kuma aji tubi ne fa ba mu san 2a ba mu san 2c ba ba mu miwa ne akwai 2d ma kuma gaba ɗaya abinda headmaster yake cewa suna bukata ajujuwa da zai accommodating yan class 2 ma a wannan lokacin aji guda 32 to da ya yara za su iya koya da ya malami zai iya koyarwa kowane irin malami ne ba malamin da za a samu yara ƙanana yan aji biyu mutum 400 a ce ya koyar da su ya koyo ba ma zai iya ba kwata-kwata da dai ba aljani ba ne shi so to kaga kenan gwamnatin ta sani kowa da kowa ma ya sani to ina malamin ina malaman suke kuma yanzu haka za ka je ka samu akwai makarantar da take kusa da birni wanda kuma malaman sun yawa amma malamai da yawa daga cikin malaman ba sa so a tura su garuruwan karkara to me yasa saboda mai wani nisa albashinsu ba shi da yanda zai kai ba su da gurin kwana a gurin ba su da isasshen kuɗin da zai kai su gurin nan inda kullum mutum zai ci. To Dr. Musa akan ah. maganar malamai ɗinnan nan da aka ce ba sa akwai su wani lokaci a wasu makarantun birni hmm. amma a karkara ba sa son zuwa. Me kuka gano cewa baya ga rashin son zuwa ɗinnan? nan? Hmm. Ya sababa karancin malaman a yankunan karkara. To kamar yadda malam ya fara magana akwai hadda rashin samun ingantaccen tsari. na yadda shi kan tsarin koyarwa da malaman karkara za su kasance saboda mutumin da ke cikin birni ko wasu abubuwa na rayuwa da su ke kula da su so wanda idan ka zo kana magana malami a karkara to dole kai kuma tunanin wasu abubuwa da za su janye masa misali gidan kwana misali dan abin hawa misali wani tsari na kuɗaɗe da za su saka waɗannan kaɗai suna iya zama sun karfa masa gwiwa da je wannan sannan a nuna kimarsa darajarsa kamar da malai faɗa a da duk wani kwamiti da za a yi duk wani taro da za a yi headmaster yana ciki headmaster ma a wani lokacin har kan fi ma mai unguwa ko mai gari kima da wannan saboda a lokacin ana ganin darajar ilimin Alhamdulillah jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. har yanzu dai muna nan kan batun da ya shafi ilimi inda a wannan karo za mu je ga wakiliyar mu a Kaduna Binta Ibrahim a tattauna wacce da masu ruwa da tsaki a harkar kan mahimmancin sanya yunifon ga yara 'yan makaranta amma kafin nan yanzu sai ku biyo ni zuwa madafa wato kicin domin jin girkin mu na yau tare da Husaina Suleiman a Kaduna Najeriya. Idan ba ta shiga za ta yi taushe irin ta mutu gargajiya to farko dai abin da za ta nema za ta nemi dan ta kwashin ta mai kyau mai taunuwa dan in ka jima sai ka nema ka ce a baka na kashi mai kyau ko na rago ko na sa mai kyau to idan kika da kashin ki mai kyau na ta dakwashi to sai ki tanaji kayan miyan ki kamar tumatir tattasai da ɗan taru da albasa sai ki ajiye shi gefe sai kuma ki nemi ganyen ki na alayyahu da ya kuwa mai kyau sai ki tare da sai ki ajiye shi na a na'am sannan sai ki nemo ka kabewaki mai ja mai kyau in san ka kabewun ma kala kala ne akwai sai ki gabata da ja eh. wata kuma tana da ja to ki mai ja mai kyau wata zaka ga ta dan yalo yalo haka yawwa hajiya to ta nuna kenan ta abin da sai ki nemi ta wajen da sai ki nemi gyaɗaki da kakkiya mai kyau ita ma sai ki ajiye wata ma akan dan soya ta saboda ta ba da garɗi da ƙamshi sai ka tare da niƙaƙƙe ne kyau sai ka ajiye to daga nan sai ki samu manjanki da mafi yawanci mun kin ga an da manja wasu kan yi da man gyaɗa amma dai da in kana so ya baka na yi abin da sai ka samu manjan ka mai kyau shi ma sai ka ajiye wasu kan sa yan daddawa wasu ba su da amma ni bisa mu zan yin taushe gaskiya ne kan sa yan daddawa ba ta kalwa mai kyau ita ma. Iya eh, gaskiya. sai kuma dan ɗanɗanon nan na zamani da yan gwada yanzu ya shi ma aka yi da shi in kika tare kayan kayayyakin na nan ya ajiya farko dai duk kowane na ki samu ruwa ki wanke abinci karkar tsakanin ganye da kayan miya sannan kuma da wannan ki kabewar ki. Na'am. ita ma sai ki ajiye ta. ita kabewa an fi son danya sabuwa ko ana iya yi da kauɗa ita eh, an wasu wasu in suka samu kauɗa suna iya wanki a sai su dafa su tafasa ta in gani saboda kun ga bushashe ne to in kika tafasa ta kika wanke kina iya kuma sai ki sake turɓa ta a turmi sai ki maida ta cikin wanki to in kuma Allah ta an samu ɗanyen ma falillahi hamsin ga an huta kenan wasu suka sa su haɗa da kayan miyan da shi gabe eh, wasu a ta a niko wasu kuma ba sa niko wasu su bata su dadda a ɓata cikin miya don wasu su fito su ganta kamar ni dai na fito in ganta kaɗan kaɗan a cikin inda irin ta ba su a markaɗe ta gaba ɗaya nan na so in rika ganin ta cikin miya gunduwa ko koda kaɗan kaɗan ki haka to idan kika zo kika samu kika aka hura wuta aka zuba manja aka ɗan tanana da ɗan kayan miya aka motsa aka motsa aka motsa kayan miya da kika ga ya ɗan jiri kaɗan ya ɗan fara nuna shi ke na hada sai ki da ruwan miyan ki dama already kin ki riga kin tafasa ƙashin ki kan ta ki ya kin tabbata ya tafasa ya nuna yadda za a samu tauna ci ana ɗaya da wannan ruwan miya sai ta kawo wannan ruwan tafasa ne kuma yake juye ki. shi ne ma za ki juye ta suye ki ta kayan miya to idan kika juye wallahi da sai ki kaki idan kina son daurewa ne sai ki zo an ba ki son daurewa sai ki batta da ki kawo ki rufe ki bar shi ya dan bararraka yana yana bararraka yana bararraka dama already kin wanke ka wa ki mai kyau ita ma an dadda a ta yadda za ta narke cikin da ruwa sai ki wanke ita wata kaya ki zuba ta sai ki rufe ki ajiye ina nan bisa wuta yana ta bararraka yana ta bararraka sai ki irin Allah kuma sai ki ɗaga ko ki buɗe ki gani in da ma ka yi shirin ki kin dan yayyaka ki shirin ki an kawo dan abun dan dan wasu kan sa da wani kuma ba sa sawa da wuri ana nan sai ki mutu ki kawo alayyahon ki kin wanki da ya kuwa ki daidai amin nan zai kama maka baki ta kan kayan miya ta taushe sai ki zuba hajiya yana da yana ta kan wuta yana ta kan wuta ta ɗan zuwa ta kayan yan gyaɗa ki isan samun ki wasu kan so su ga gyaɗa lukui lukui wasu ba su ga lukui wasu kan su ga ganin ƙwayoyin ta a ciki dai ko da guntu guntu ne ba biya ba sai gyaɗa kuma da ɗan sai ki zuba yana da yana bararraka yana bararraka an anjima ka sai saki buɗe ki sa ce ka ki ɗan motsa ki motsa ki motsa kika ki ɗan nan ta ai kauri sai ki ɗan tsana ki bi in kika ɗan tsana kika bi kin san ya ji ɗan magin ki abin dan ki ya ji za ki gwada daidai abin da bakin ki kin san yayi ki sake dan tsana ki ne da abin ki ke rufe ki ba shi dan mintoci Rajiya na ban da tsinin fashin ki ba ban ji kin yi maganar nama ba ko kifi ko ita ba a sa mata nama ko kifi ita miyar taushe. ana sawa inda bukata haji amma mu dai gaskiya mu nan kasa wata mu dai tantaka shi inda akwai shi da shi ake niyyar taushi hajiya amma idan kana bukata in akwai kifi kana iya sawa watan dai wannan tantakwashin yana dai matsayin kamar dai shi ne naman miyan kenan ko kwarai ko yana da ma'ana kuma in kana da naman mahajiya kana so za ka ta amma mu dai tantakwashin nan gaskiya mun fi ba shi muhimmanci a niyyar taushi saboda yana ba da ma'ana za ka ga har saniya idan niyyar taushi suna wani walƙiya dan ɓargon nan biya ta taso sama gayi nan ko kafin kayan miyar gargajiya ya kunshi ta ji gyaɗa ta ji yadda ya zauta in ko ba ka san da aka bari ka sa ɗan abin ɗanɗanon ka miya zai ba da ma'ana. To alhamdulillah in sha allahu miya in ce kauri ya jiya sai kin ga miyar kunshi ta samu za ka taɓa ka ji ɗan tsamin nan na yakuwa ya fito sannan kuma ga ka ga kuma gyaɗa ta ji To alhamdulillah nan wurin miyar taushe ta haɗa sai tuwo sai a nemi tuwon da za a haɗa a ci da ita to kin ga hajiya ana mata tuwon shinkafa wasu sukan yi tuwo irin na samambita ko kuma su tuwo na alkama ko su tuwon acca amma dai mu mafi dai abin a arewacin mu na Najeriya kasa Hausa mun fi da tuwon shinkafa to yanzu tun da dai mun yi miyar taushe ai ya kamata kuma mu mata mahadi sai ki mana tuwon shinkafa hajiya Usaina yawwa wato kin ga akwai shinkafa ma ya hauta tana tuwo sannan kuma akwai fara danya ita ma ana tuwo da ita amma in dai tana so ka bar biya ya baka sha'awa ka samu farin shinkafa ka mai kyau danya ta tuwo ce ke tuwon shinkafa da ita don zai baka sha'awa kuma ta in za ta gan liya liya ya yi kyau amma ita ma gumamma ya hausa ita ma ana tuwon da ita in Allah ta ka sa aka samu mai danko za ka ganta tuwanka ya biyu ki kuma musamman yan baro shinkafa yan baro gumon maki amma kuma ana tuwo da ita wajiya idan uwar gida za ta yi tuwanta na tsadanin shinkafa farko da Allah ta za ta na shinkafa ta mai kyau idan ta tashi yin wannan tuwo na shinkafa ta ɗauko shi ta mai kyau mai tsafta ta ɗaure ta ta nemi ta mai kyau ta ɗora da sauta za ta ɗan sa ruwan da ɗan kima idan tuwon shinkafa yana bisa wuta bai nuna ba hajiya aka kara mai ruwan sanyi sai ya saki ko da a lokacin nan ya tuku an kwashe bai daɗewa zuwa an jima sai sai ya saki na'am tunda an kace tunda an sanya mai ruwan sanyi na'am amma idan uwar ya ta ruwan su shi to idan ya sauka sai ta kwalfi sai ta rage sai ta ajiye idan ta mota wani shinkafa ta ta wanke ta tsane ta tsare in mai kasa ce in ba mai kasa ba ce alhamdulillah ta hanga ta wanke ta shi ke nan sai ta ruwan ya tsotsa ta rage wannan ta kan fasare wanda za ta kara ta ajiye cikin da shinkafar ta. Shi ne muke ganin kenan da lokacin da iyayen mu suke yi sai ki ga wata ya karama tukunya a gefe ko an zuba ruwan zafi a ciki a gefen rushi. Ana yi eh, ana yin wannan ma ya an kana so. Sai su sa ya tukunya na kazan ta kafa ko ya buta a gefen murhu sai kuma kawai da an wanke shinkafar sai a zuba ta ko da ba ta tausa ba to idan tana cikin nuna tana cikin nuna ta tsotse da ta nuna ba wannan amfanin ruwan nan kenan da ke gefe sai a ɗauko shi da zafin shi ko ya kai sama sai kawai a zuba in game da din a ce an zuba ruwan sanyi to amfanin sa wannan ruwan kenan in ta zo tana nuna tana ta tsotse ba ta nuna ba sai ka ƙara zuba to alhamdulillah sai ka taɓa kika da shinkafa ki ta ya biya ita na sai ki kawo mace ki zauna ki tuƙe mutuwan ki ta ki har wani don koyi ki yana jahajiya ki tuƙe ki tuƙe ki tuƙe ki tuƙe ta ya tuƙu ya tabbata ta ka ta mu ta tuɓi luɓi-luɓi to shi ke najiyar ku ta daji maraki ta da ƙwaryarki ta malmala da ki kina liliya kina liliya kina jefa kina liliya kamar yanzu ma zamanin da ya zuwa biya leda suna sa a leda suna ƙungiya suna ajiya suna sa a leda suna ƙungiya suna ajiya to sai ki liliya daidai yadda ke so in za a fara kwasa mai gida a kwace sannan a zo a kwasa ma yaran gida sannan a kwasa sauran wanda za a ajiye alhamdulillah tuwon shinkafa ta gama ta an kwashe tsab da miyar a ta taushe. Masu sauraro bar kama da dawowa daga kicin da fata an ji daɗin girkin namu na yau. Yanzu kuma za mu je ta Ibrahim da bakin da ta gayyato a teburin tattaunawar mu. To muna dubi ne zuwa ga irin kayan makarantar da ɗalibai wanda suke makarantar gwamnati suke sawa wanda muke ganin yana da tasiri a yadda suke mai da hankalinsu akan karatu idan muka yi la'akari da yadda makarantu masu zaman kansu suke kokarin ganin suna su ɗaliban sun yi shiga wanda yake kara musu karsashi a makaranta shin wani irin tasiri kuke ganin shi wannan kayan makaranta yake da shi ga ɗalibi malama umma muhammad ibrahim a wacce take ita tsohuwar firinsifal ce a ɗaya daga cikin makarantun gwamnati za ta mana bayani akan tasirin kayan makaranta musamman na makarantun gwamnatin da muke da su a ƙasar najeriya akan ɗalibai wanda yake iya dakushewa ko kuma ya ƙara musu karshe a makaranta da farko dai ishi abin da ake ce ma uniform bai ɗaya to abin da aka ce maka bai ɗaya kuwa ka san yana da tasiri don ban da tasiri ba za a ce mishi bai ɗaya ba ba za kuma tilasa ka a ce ka yi shi ba to shine uniform uniform yana da tasiri sosai to tasirin kan shi ɗalibi fa ai ka fita ma tsaf tsaf ka san kai ma kana cikin kungiya don kaman kungiya ne in ka sa uniform mm. tare kuke ba ka ware kanka ba to in ka sa ka ma gaba ɗaya ta ɗauka ka san kana cikin mutane ne da an killace su za su je neman wani abu mai amfani kuma su samu amfanin shi. Tumana da haka kamar da na jefa matashi wannan tambayan a nake hangen shi wannan eh, kaya da yara suke sawa musamman na makarantun gwamnati inda za ga yaro ya zo makaranta kaya a yage ko kuma ma ba a wanke ba za ga ko takalmi ma bai da shi na kirki sai slippers yake sa wato takalmin zuwa bayi shi yana tasiri akan tunanin yaro a makaranta kuwa kwarai da gaske yana da tasiri to kuma tasirin ma da yake da shi za mu iya cewa kashi biyu ne saboda wani lokaci akwai yaron da bai kai ya ma kanshi komai ba hmm. iyaye ke mashi ma'ana uwar shi ita ce take kulawa da wannan abubuwan akwai yaron da zaki ga shi a makankantar shi ya fahimci cewa bai kamata ya fita da kayan da suka yage ba ko ya tafi makaranta da takalmin da yake kamar slippers ne ba na zuwa makaranta ba uwar ita za ta nuna cewa maza ka sa ka tafi da sauransu ta kora shi a haka to zai fito na farko tare da bacin rai sannan na biyu idan ya shiga makaranta dole wannan abin zai rika damun shi saboda ko abokan karatun shi ma dalibai kenan da suke karatu tare wasu za su rika nuna shi suna dariya wasu ma za su rika aibanta shi so sannan wanda ya kamata ya taimake shi akan wannan ita kuma bata bada wannan gudunmawan ba ma'ana uwa ita ma ta nuna bata damu da shi ba ya taho a haka to sai abin ya haɗiye ma yaro yawa wani lokaci kuma sai zama ma hadda ma malamai su ma suna iya nunawa a nuna cewa ya zo da kaya ya gaggu ko a fito da shi gaban aji a ce ai mai dariya da sauransu ita kuma malama ko malami a nashi hikiman yana sa a yi wannan ne saboda ya zama yaro in ya je gida ya faɗa cewa ya kamata a ɗinke mai kaya ya kamata a gyara da sauransu to sai zama wannan abun ya ma yaro yawa shi kadai kuma a irin wannan kananan shekaru sai ka ga a ƙarshe yaro bai gane komai ba wani haka zai wuni a makaranta yana kuka wani yana kunci wani ma daga kuka haye bacci shikenan har a tashi bai ma san me aka yi ba to kika magana akan darajar shi wato kayan makaranta wanda ake ci mishi uniform a turanci za ki ga akwai makarantun masu zaman kansu wanda wa'yansu lokutan za ki ga suna mukotaka da su wa'annan makarantu wanda ake cewa public school wato makarantun gwamnati amma shigar da yaran suke yi na da bambanci ba wai don saboda ana koyar da su wani abin da ya fi na wa'annan yaran da suke makarantar gwamnati ba ne a'a amma an yi wani tsari na inda yaran zai ji cewa shi wani abu ne yana da martaba yana da mahimmanci a rayuwa ta inda zai je wani wuri ne mai mahimmanci a rayuwarsa an masa shiga mai kyau yayin da shi kuma wanda yake zuwa makarantar gwamnati aka bar shi da kaya wa'inda ya gada iyaye da kakanni ma'ana Ah, kayan makarantar gwamnati kaya ne waɗanda za ki ga an yi shekara kusan hamsin da shi ake yi har yanzu su ake ta amfani da su kuma ba tare da an canza komai a cikin tsarin ba wani irin tasiri kuke ganin shi wannan abu yana da shi a kwakwalwa da tunanin ɗalibin da yake makarantar gwamnati wanda yake ganin 'ya'yan da suke zuwa makaranta masu zaman kansu kuke ganin zai shafe karatunsa da tunaninsa zai shafe shi sosai saboda kin ga kwakwalwan shi yanzu ya riga nuna mishi ma akwai bambanci tsakanin shi da wancan da wancan karatun ma yana ganin tsarin an riga an nuna bambanci shi je kana tafi ne kawai hmm. shi ko wancan yana gani a komin shi a tsare yake hmm. komin shi komi tsabtsab kwakwalwan shi a bude take shi ko an riga an ware shi shi yana tunani shi me zai je yi ma menene zai kashi kayan shi fa da benci kenan ai ma bencin ma bai taso ba shi fa wannan gashi shi an riga an san da shi shi fa ba a san da shi ba oh. je ka ne kawai to a haka zai shiga ajin yana tunanin wancan yaron ai gaba ɗaya su daban mm. shi ba abin da ake karantarwa ma wancan shi ake mishi ba shi mm. malamin wancan daban na malamin shi daban shi malamin shi ma gaba ɗaya ma shi bai san abin da yake ba oh. saboda wancan yana ganin akwai tsari ya fito tsaf ko an ce mishi ne kawai gashi kuma wannan uniform din kullum fa ya zo ya tarar da iyayen shi eh. yayyen shi eh. bayan shi ma kannan shi shi suke sawa hmm. ba canji saboda ba saki na shi ma yayi ai riga ba tutan Najeriya an riga an ajiye shi ne fa kawai gashi nan ne kawai hmm. ka je ka sa ne je kana yi ka hmm. Yauwa to da za a samu canjin nan a canza kai to ne ma ko a gida kaga yau an yi kuka gobe kaga an yi kuka na an sa man shanu an sa nama eh, ai murna kake ka san akwai tsari mm. to kai wannan kwatuwan wannan tuwon shine to uniform din nan fa shine a canza mishi shi ma zaka ga murnan ma da zai yi sai tafi mun kwakwalwan shi ta bude yana murna kiran malamin ma zai zo ka karantar da ni to babu canji shine fa yana ganin malamin ma iri ɗaya ne makarantar ma iri ɗaya ce kayan ma iri ɗaya ne abinda za karantar da shi duk iri ɗaya ne ba canji malama Khadija ita uwar shugaban makaranta ke nuna cewa akwai fa tasiri babba wanda yake taba kwakwalwa da tunanin ɗalibin da yake makarantar gwamnati saboda yanayi da tsarin kayan makarantar da yake sawa idan aka yi la'akari da irin kayan makarantar da masu zaman kansu suke sawa har inda take tunanin wanda yake makarantar gwamnati tsarin kayan makarantar da su yake yana jin ma kaman shi rakiya ya zo haka ne kamar yadda malama ta faɗa dole yaro yana bukatan canji ba ma yaro ba ko babba ne yau da gobe idan aka rika maimaita abu guda ɗaya babu canji yana sa ka ji abu ya gundure ka to kaman wa'annan ɗaliban da suke zuwa makarantun gwamnati na kaman public schools da ake cewa yana daga cikin abin da yake sa yaran da farko ba su ma ɗauki makaranta a matsayin makaranta ba. Hakunya suke ji. Kawai in ka fita za ka tafi kawai ya koma wani wuri ne dai da in gari yawa ya kamata in je. in rana kuma ya tsakan dawo gida maganan me za ka yi kowane fa'ida yake da shi a rayuwarka kowane tasiri amma jingina wannan mm. shi yasa ko da za a je makarantar yaro yana wani tunani ana aji ana koyar da shi yana hankalin shi ba ma a wannan yake ba amma kamar yadda kowa ya sani abu mai kyau ido na son gani To masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu ja labulan shirin inda muka kaga ƙarshen shirin namu na yau. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da wadda ta haɗa mana shirin baki su Julie Lerner's Gresham. Ni Hawa shiru da na shirya na gabatar ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC sai an